Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da wannan la'asariya na yau litinin 28 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanun labarai. Ƙasar Ukraine ta buƙaci a tsagaita wuta a yakin da ake yi ba tare da bata lokaci ba da kuma janye dakarun Rasha daga ƙasar yayin da wakilanta suka haɗu a yau Litinin a Ukraine don ganawa da Rasha. Hukumomin leƙen asirin Amurka na sa ran shugaban Belarus Alexander Lukashenko zai aika sojojin ƙasarsa 48,000 Ukraine inda ake yin yaƙi nan ba da jimawa ba ko cikin 'yan kwanaki don su taimakawa Rasha a farmakin da take kaiwa Ukraine. farmakin da rasha ke kaiwa a ukraine na zuwa a daidai lokacin da ukraine din ke fama da cutar shan inna da ake kira polio da kuma annobar covid-19 kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana samun mabambantan ra'ayoyi akan afuwa da shugaban Nijar bazum Muhammad ya yi wa wasu mayakan kungiyar Boko Haram. mutum in aka kamo shi an kai gaban kotu sai zuzu ya yanke shari'a lokacin da shugaban kasa sai shi ya na ya haka amma abin lokacin da zuzu bai yanke ba kuma kace kayi kaga abin akwai matsala ciki kuma abin bai da kyau cikin demokradiyya sarakuna a jihar nasarawar najeriya sun yi alkawarin wa shugabannin siyasa wurin gudanar da ayyukansu domin ci gaban al'umma da yankunansu amma mu maganan da muke ƙasan nan ta girman kowa ba za mu bar ƙasar nan haka don buƙatan wani ko wasu kalilan ya zama na mun bar ƙasar nan ta watse ko kuma wani abu ba so muke mu shiga cikin harka ta siyasa ba muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda yusuf ali haranje zai gabatar sai kuma sai kuma sakonni da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙasar Ukraine ta buƙaci a tsagaita wuta a yakin da ake yi ba tare da ɓata lokaci ba da kuma janye dakaran Rasha daga ƙasar yayin da wakilanta suka haɗa a yau litinin a Ukraine don ganawa da Rasha. A daidai lokacin da shugaba Volodymyr Zelensky ya nemi tarayyar Turai ta amincewa ƙasar zama mambar ƙungiyarta ba tare da ɓata lokaci ba. ana sa ran yin zaman shawarwari tsakanin ukraine da rasha a kusa da iyakar ukraine ɗin da belarus abinda ofishin zelensky ke cewa bangaren wakilan ukraine ya kunshi ministan tsaro oleksiy reznikov da kuma mai ba shugaban kasa shawara mikhailo podolyak zelensky ya nemi a ba ukraine damar zama mambar eu a wani sakon bidiyo inda ya kuma ba dakaran rasha shawara su ajiye makamansu sakataren kungiyar nato jens stoltenberg ya ce ya yi magana da shugaban na ukraine ta waya ya kuma yaba mishi akan jaruntakar jama'arsa da kuma dakarun ukraine Hukumomin leƙen asirin Amurka na sa ran shugaban Belarus Alexander Lukashenko zai aika sojojin ƙasarsa 48,000 zuwa Ukraine inda ake yaƙi nan ba da jimawa ba ko cikin 'yan kwanaki don su taimaka wa Rasha a farmakin da take kai wa Ukraine. har ya zuwa yanzu daga belarus dakarun rasha ke kaddamar da farmaki a kiev daga arewacin kasar kuma an yi imanin cewa dakarun belarus kaɗan ne suka shiga faɗan amma yayin da farmakin rasha ke fuskantar turjiya mai karfi ba kamar yadda ta yiwu kasar ta yi tunani ba da kuma yadda ukraine ke ci gaba da jajircewa ga dukkan alamu shugaban rasha vladimir putin yana neman taimako a yakin daga daɗaɗɗiyar ƙasar hulɗarsa ana fargabar shigowar belarus cikin yakin sosai na tattare da wani hadarin abinda ake gani dakaran belarus ba taimakawa rasha kadai za su yi ba a yakin a babban birnin kiev amma za su kuma kara faɗaɗa harin a faɗin arewa maso yammacin ukraine da tsakiyar ƙasar abinda ya sa birnin lviv inda dubban mutane da aka kwashe suka makale suna jira nan da kwanaki biyu su tsallaka iyaka zuwa poland ke tattare da haɗari. Sakonni da aka tura wa kungiyoyi masu zaman kansu da wasu ayyuka da Amurka ke ɗaukan nauyi da kuma bayanan sirri sun yi gargaɗin cewa biranen da ke yammacin Ukraine na tattare da haɗari. Ma'aikatan kungiyoyi masu zaman kansu da har yanzu suke Ukraine an ba su shawara su nemi mafaka a ƙauyukan da ke bakin iyaka da tayu harin makamai masu linzami ba za su shafe su ba. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada kura a jiya Lahadi ta kiran zaman gaggawan mambobin kwamitin a babban zauren majalisar a wannan makon game da farmakin da Rasha ke kaiwa a Ukraine bayan da Moscow ta dakila wani kuduran a kwamitin da ya yi Allah wadai da farmakin da take kaiwa. Ranar Juma'a Rasha ta dakila kuduran abinda ya Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Grenfell ta faɗawa mambobin kwamitin kenan amma ta ce na faɗa a baya rasha ba za ta iya daƙile muryoyinmu ba rasha ba za ta hau kujerar naƙi ba akan jama'ar ukraine haka kuma rasha ba za ta ƙi amincewa da dokokin majalisar ɗinkin duniya ba bayan haka rasha ta ƙi ta jefa kuri'ar amincewa da ƙudurin da babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya gabatar amma kuri'a ce kawai da aka kaɗa ta iko a'a babu wanda ya yi amfani da ƙarfin ikonsa akan kuri'ar jakadan rasha vasily na ya faɗa wa kwamitin cewa duk wani yunkuri na neman kewaye rasha a matsayin ƙasa duk wani yunkuri na yin watsi da ƙasar ya saba wa ƙa'idojin majalisar ɗinkin duniya to madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su a yayin da shugaban kasar Nijar ke alfaharin sallamar wasu gagga 'yan ta'adda daga gidan yari a matsayin wata hanyar neman bakin zaren tashin hankali da ake fama da shi a wasu sassan kasar. Masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun bayyana ra'ayoyi mabambanta a kan fa'ida da kuma halarci wannan yunkurin. Wakilin muryar Amurka a birnin ya mai Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. 'Yan ta'adda inda kansu ni na nemi in san uwayensu kuma babu wani cikin shahararrun na cikin nasu wanda ban tura mishi dan uwan shi ba ban tura mishi malumai ba in roƙe shi in ce mishi wannan abin da kuke yi ba zai kai ku ko ina ba ya kamata ku gan ƙasar ku. Shugaba Muhammad Bazum kenan a yayin taron da ya kira a ranar Juma'ar da ta gabata da nufin yi wa shugabannin al'ummar ƙasar bayani akan dalilan amincewa shirin maido da sojan barkan da na takuba zuwa Nishar daga Mali. shugaban kasa ya kara da cewa ya sallami wasu kwamandojin kungiyar boko haram daga gidan kaso waɗanda kuma ya gana da su a fadarsa domin jan hankulansu a kan munin abubuwan da suke aikatawa a cewar shugaban kungiyar voix de san alhaji nasiru saidu matakin na shugaban ya daidai doka ta ba shi wannan inci na ya diba ya gani ga matsayin shi na juji na harko premier majistara da ake cewa ya diba ya gani duk wani dan ta'adda duk wani mutum wanda sakin shi yana iya kawo alheri a cikin ƙasa yana da hurumin ya yi shi kuma a matsayinmu na kungiyoyi na fararen hula masu tallafawa a samu tsaro a samu kwanci hankali muna ganin wannan mataki ya yi daidai kuma ya kamata mutane su gane kuma su ƙara tallafa mishi domin ya ƙara samun ƙarfin gurwa na cewa duka matakin ne waɗanda zai ɗauka cikin ƙasa 'yan ƙasa sun kama mishi. Sai dai a nasa ɓangare shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta kowa da dambaji son Allah ya nuna rashin dacewar jin waɗannan kalamai daga bakin shugaban ƙasa saboda a cewarsa magana ce ta sirrin ƙasa duk da cewa ya yi amana da sulhu a matsayin hanyar warware kowane irin rikici. duk ƙasar da ya zamanto akwai tashin hankali to shugaban ƙasa matsayin shi na shugaban ƙasa yana iya ɗauki abubuwa da yawa saboda ya kawo zaman lahiya abubuwa waɗanda ma ga saba ma tahiyar ƙasa ga saba ma dokar ƙasa amma ba a hudu shi dai mutum an haka shi an haka gaban kotu sai yi zuzu ya yanke shari'a lokacin shugaban ƙasa sai shi yahi ana yi haka nan amma abin lokacin da zuzu bai yanke ba kuma kace ka yi kaga abin akwai matsala ciki kuma abin bai da kyau cikin demokradiyya ainihin kasar ga tamu akwai inda lokacin da 'yan tawaye sun ka ɗauki makamai ai an yi bi ta bayan wage an yi abubuwa da yawa waɗanda ga saba mu doka amma ba haɗi ba. Ministan Bada horo da bunƙasa sana'o'in hannu Kasim Mamman Muktar na ganin alamun ana yi wa kalaman shugaban mummunar fahimta a wani lokacin da ya kamata dukkan 'yan Nijar su haɗa kai don tunkarar kalubalen da ke gabanta in ji shi. ce ku ce ba shi bane ke gabanmu abin da ke gabanmu shine mu waye gari a ce wannan matsala ta kasance tarihi ne wannan duka ya aka sake su ba shi bane mahi wannan shine karan farko da shugaban kasa ke tattara shugabannin rukunonin al'umma domin yin bayani akan batutuwan da suka shafi sha'anin tsaro tun bayan da kungiyoyin ta'addanci suka kaddamar da kai hare-hare a kasar yau shekaru akalla bakwai kuma shine karan farko da ake shirin tuntubar majalisar dokokin kasa don neman izininta akan maganar girke sojan kasashen waje a niger duk da sukar da kungiyoyin fararen hula da jam'iyyun hamayya suka shaye a shekarun baya sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To gaida silimin mini Barma da wannan rahoto. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Farmakin da Rasha ke kaiwa Ukraine na zuwa a daidai lokacin da Ukraine ɗin ke fama da cutar shan inna da ake kira polio da annobar COVID-19. Tun daga watan Oktoban da ya gabata an gano akalla yaro daya da ya kamu da polio yayin da wasu yaran su sha tara suka kamu da cutar daga baya, amma cutar bata shanye su ba. An dai fara aikin rigakafin cutar polio ranar daya ga watan nan na Fabrairu. Ranar goma ga watan Fabrairu aka samu adadin tarihi na mutum dubu 37,408 da suka kamu da cutar coronavirus a adadin mako guda da ya yi sama a Ukraine. ko da yake kwararru a fannin lafiya sun ce farmakin da rasha ke kaiwa ukraine ta yiwu ya ƙara tsananta yaduwar cututtuka masu yaduwa ciki har da covid-19 yayin da jama'a suka tattara a cibiyoyin tsugunar da mutane ko suka tsere daga ƙasar a halin da ake ciki gidan talabijin ɗin china ya faɗa a yau litinin cewa birnin hong kong ya samu adadin tarihi na mutum 34,466 da suka kamu da cutar a yau ɗin a cewar kamfanin dillancin labaran reuters hukumomin asibitin hong kong sun faɗi cewa ɗakunan ajiye gawar waki a asibitoci da wasu cibiyoyin sun cika makel saboda adadin mace-mace na tarihi da aka samu. Karuwar yanayin zafi fari da kuma ambaliyar ruwa da mutane ke taka rawa wajen haddasa canjin yanayi na wuce matakin da tsirrai da dabbobi za su ɗauka a cewar wani sabon gargaɗi da kwamitin gwamnatocin ƙasashe akan sauyin yanayi da ake kira IPCC ya fidda. dumamar yanayi da ake fuskanta yanzu na haddasa ɓacewar wasu nau'ikan dabbobi da tsirrai da kuma mutuwa itatuwa da dabbobi a cewar Camille Palmerston, ƙwararra a fannin mu'amalar abubuwa masu rai a muhallinsu. Ɗaya daga cikin marubutan rahoton na IPCC na baya-bayan nan. Palmerston, farfesa a jami'ar Texas da ke nan Amurka, ta faɗi cewa ana fuskantar ƙaruwa haɗarin mummunan tasirin ɓacewar waɗannan dabbobin da tsirran. Canjin na faruwa da sauri yana kawo cikas sosai yana kuma bazuwa fiye da yadda aka yi tsammani shekaru ashirin da suka wuce a cewar rahoton na IPCC. Toma da gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. to Sarakunan jihar Nasarawa sun yi alkawarin taimakawa shugabannin siyasa wurin gudanar da ayyukansu domin ci gaban al'umma da kuma yankunansu. Wannan furuci da shugaban sarakunan jihar Alhaji Sidi Bage Muhammad ya yi yana zuwa ne bayan wani zaben cike gurbi da aka yi a mazabar Jos ta Arewa da Basa inda aka ayyana ɗan takarar jam'iyyar PDP Musa Abia Aga a matsayin wanda ya lashe zaben. Ga dai rahoton Zainab Babaji daga Jos. Jami'iyu goma sha ɗaya ne suka shiga takarar da aka gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. A halin da ake ciki kuma mai martaba mai lafiya kuma shugaban sarakunan jihar Nasarawa Alhaji Sidi Bage Muhammad ya ce sarakuna za su taimaka wa 'yan siyasa a Najeriya don samun daidaituwan al'amura kafin zaben shekarar baɗi. mun ba da abubuwa da yawa a cikin wannan gyara da ake ta mulkin ƙasa amma kamun sannan mun yadda cewa za mu haɗa kai sarakuna na nan manya muna tattaunawa a yanzu kuma za mu ɗau matsaya mu insha Allahu kuma za a ji mu ba da daɗewa ba don mu taimaka musu idan muka bari ba su iyawa su da kansu amma mu maganan da muke ƙasan nan ta hi girman kowa ba za mu bar ƙasan nan haka don buƙatan wani ko wasu ƙalilan ya zamana mu bar ƙasan nan ta watse ko kuma wani abu ba to insha Allahu za a ji matsaya da muka ɗauka a kan wannan al'amari ba so muke mu shiga cikin harka ta siyasa ba mun wuce nan ba ma ciki matsayin mu ne uwayen ƙasa in muka kyale al'amura su lalace to lalai da mu da duk wanda suke ƙasan nan za su yi da nashinan wannan al'amari amma idan muka gyara yanzu kuma gyaran za mu yi da yardan Allah za mu taimaka musu duk inda suke samun wahala na ɗaukan matsaya akan al'amari za mu nuna musu kuma da yardan allah muna kokarin mu nuna cewa a tabbatar da an yi adalci cikin abubuwan da za a yi waɗanda aka tabbatar da da can ba a ba su dama ba tun da abu ne da ake magana ta demokradiyya kuma su sun yarda su 'yan siyasa za a yi abin in wannan ya samu wancan ya samu za a yi rabe-rabe ko wannan ya dan taba wannan shi kuma ya abin nan za mu ba su shawaran da muka ga zai taimaka wa ƙasar nan wanda muke ganin rinjayen jama'an kasan nan za su amfana da shi Mai lafiyan bare-bari kenan kuma shugaban majalisar sarakunan jihar Nasarawa Alhaji Sidi Bage Muhammad. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa dai ta fitar da jadawalin zaɓuɓɓuka na shekara ta 2023 da ya nuna za a gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya a ranar 25 ga watan Fabrairun shekarar baɗi. Yayin da zaɓuɓɓukan gwamnoni da majalisun dokokin jihohi za su gudana ne a ranar 11 ga watan Maris na shekarar 2020. 23. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ta gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Yusuf da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da wannan yammaci na yau litinin ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon za mu ci gaba da duba halin da ilimi ke ciki a arewacin Najeriya. musamman idan aka yi la'akari da halin da karatu a matakin farko ke ciki daga cikin mahalarta taron ƙarawa juna sani da aka gudanar a jihar Kano. Farfesa Ismaila Abubakar Tsiga ya shaidawa abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari halin da ake ciki a ƙasar da kuma irin ƙoƙari da ya kamata a yi. To mafita a takaice na farko iyaye su tarbiyyantar da yara a kan karatu tun daga gida kuma su yi ƙoƙarin samar masu da abin karantawa na biyu shine cewar makarantu su mayar da hankali wurin koyar da karatu ga yara saboda babban matsalar da muke da ita yanzu kuma da kace shine cewar yara ba su yin karatu yaro iyaye tun yana dan karami iyaye sai a sai mashi waya a bashi to kuma wayan nan tana ɗauke mai hankali daga karatu ya ɗauki littafi ya karatu kuma har ya koyi karatu kuma karatu ainihin shi ne wato mafarin ilimi don duk yaron da ya tashi bai iya karatu bai saba da karatu ba to za gani cewa duk irin ilimin da zai nema a gaba ko ya samu gurguntacce ne saboda abinda waya za a samu a waya ko a talabijin ko a kwamfuta wato eh suna da kyau saboda yanzu a zamanin mu ba ya a da mutum ya zauna ba tare da waɗannan ba amma babbar alama ta nasara ta karatu ita ce yaro ya tashi da tarbiyya ta karatu kuma har ila yau marubuta ah, na harsuna daban-daban su tashi tsaye wurin samar ma yara abin karatu wanda zai ɗauki hankalinsu kuma wanda yake daidai da matsayinsu ma'ana a sami littafai a rubuta ma yara littafai in labaru ne aka ɗauka littafai na labaru kagagun labaru wanda sun dashantar da yara wato a rubuta su daga fuskar al'ada da tarbiyya ta kwarai ta kowace irin al'umma wadda yaran nan za su karatu cikinta. to profesa wasu suna ganin kamar raunin to dabarun koyarwa tsakanin ko malamai musamman a matakin firamare da sakandare shine kamar ya assasa wannan yanayi na dirkushewar harkokin ilimi na koyo da koyarwa musamman eh hakika a wannan ma wani bangare ne na irin abubuwan da suka jawo wannan dirkushewa ko kuma an ce gurgunta sha'awar karatu ga yara da dama daga cikin malamai da muke da su a halin yanzu ba su da ilimi na yadda za su koyar da karatu su da kansu saboda mai saboda an sami wani lokaci kaga da can mu tsofaffi lokacin da muka yi boko a shekarun 1960 zuwa 70 watakila ma har zuwa 80 karatu da rubutu suna daga cikin darussan da ake koyarwa to daga baya wani lokaci sai zama cewar makarantun a horar da malamai musamman da aka kawar da horon malamai na teachers college wato ma'ana makarantar horar da malamai ƙanana da aka kawar da su aka maida horar da malamai matsayin ya wato nce ga kwalejojin ilimi yanzu to sai kasance an sami lokacin da shekaru da dama ana yaye ɗalibai waɗanda sun zama malamai a firamare amma su kansu ba su da ilimin koyar da yadda yara za su yi karatu da kuma jan hankalin yara su tarbiyyantu a kan su ɗauki littafi su karanta wasu na ganin farfesa farfado da su waɗancan teachers colleges da kake magana hmm. ita ce kawai mafita me ra'ayinka to farfado da makarantar teachers college wato makarantun koyar da horar da malamai wato ko kuma rashin farfado su ba shi ba nan ne matsala take ba inda matsala take shine cewar ya sami an sami manhaja mai karfi wurin horar da malamai yadda su kan sun tarbiyyantu da maganan karatu saboda haka in sun fito sun zama malamai za su iya karantar da ɗaliban nan ba tare da wani ba tare da wata matsala ba. Me gwamnati wace rawa gwamnati za ta ka a wannan fuska? a sosai gwamnati a ita ce mai taka rawa saboda mafi yawancin makarantu musamman na horar da malamai a ƙasar nan ai da kwalejojin horar da malamai da kuma jami'oi wanda fannonin suke horar da malamai ai na gwamnati ne gwamnatocin jihohi da kuma gwamnatin tarayya ita kanta saboda haka gwamnatoci suna da rawar takawa to kuma alhamdulillah yanzu an farka da cewar yanzu an kaga kamar eh, asusta cibiya kamar irin wannan ta mutanen jami'ar bayero wanda an kafa ta a shekara ta 2017 to kaga wannan ita kanta wata irin farko wani yunkuri ne farkawa ce aka yi cewar ai ga ma matsalar inda take kuma ya kamata a koma a fara warware shi daga nan to kaga in aka yi haka kuma yanzu alhamdulillah bisa shawarwarin da muka bayar cikin shekara hudu da aka kafa wani cibiya ya sa hukumar kula da jami'o'i da hukumar kula da kwalejijin ilimi na ƙasa sun yi gyara a manhajar karantar a horar da malamai wanda za su fita su karantar a primary a matsayin faɗin makarantun firamare da mana ƙananan sakandare cewar lallai sun yi gyara yanzu sun sa shawar da muka basu sun sa ta a ciki an kawo fannoni na yadda za a horar da su su kansu tarbiyyantu da maganan karatu da kuma yadda za a koyar da shi to kaga kenan an kama hanyar gyara insha Allah masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan makon sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, musamman wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham, ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace. Salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kan marar ilimi abun rainawa himma da To a gaida Yusuf Ali Harande, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko na cewa Assalamu alaikum murya Amurka. kokarin kawo ƙarshen yaƙi da ake gwamzawa tsakanin rasha da ukraine da ake tattaunawa a iyakokin ƙasar da belarus hakan ya yi daidai domin yaƙi ba shi da wani amfani illa kuma baya ga tattalin arziki da asarar rayuka da dukiyoyi daga rilwanu ibrahim london uba daga jihar adamawa sako na gaba ya ce ya kamata hukumomi da kungiyar malaman jami'o'in najeriya asu su ƙara zama a kan teburin tattaunawa don kawo ƙarshen yajin aiki da yake ƙoƙarin mayar da karatun duban ɗaliban jama'a baya daga ali abdullahi doron baga sai kuma sakon jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau suka ce nuna bacin rai da gwamnatin mu najeriya ta yi akan nuna wariya da bakakin fata ke fuskanta a kokarin su na ficewa daga ƙasar ukraine sakamakon tsananta hare-haren rasha ya yi daidai domin duk abin da ya taɓa kwayar ido dole hanci ya yi ruwa a ƙarshe muna addu'a allah ya zaunan mana da ƙasashenmu lafiya don tsarkin zuciya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma sakon da ke cewa assalamu alaikum voa hausa muna kara addu'a akan wannan bakin bala'i da ke tasowa a gabashin duniya allah ya gaggauta kawo mana karshe amin sako daga alhaji sulih na yashi turakin sangaru majoga da alhaji haruna bby tarmasuwa sako na gaba ya fito daga abubakar kawo girgir ya ce umurtan sakin 'yan ta'adda da shugaban kasar niger bazum muhammad ya yi a matsayin yunkurin samun haɗin kan ƙasa hakan ya yi daidai muna fatan haƙa za ta cimma ruwa domin dai haɗin kai shine ke kawo ci gaba da kuma kwanciyar hankali sai kuma sakon bafa haruna Majoga na kungiyar arewa media writers ya ce muna fatan allah ya sa a samu cimma nasarar manufofin taron tattaunawa domin samar da matsala tsakanin rasha da ukraine wanda suke yakar junansu ta hanyar musayar wuta da makamai masu ƙarfi sakonmu na ƙarshe ya fito daga bafa haruna Majoga. ya ce yanzu shi kenan haka za mu zauna a najeriya kullum labarin da bai wuce an kashe mutum kaza a kaduna an sace kaza a niger an yi awon gaba da kaza da kuma zamfara gaskiya matukar haka za a ci gaba da tafiya to wallahi akwai matsala babba ba karama ba allah ya kyauta to madalla yanzu kuma ga maryam dauda ta dawo da takaitattun labaran duniya ukraine ta bukaci a tsagaita wuta a yakin da ake yi ba tare da bata lokaci ba da kuma janye dakarun rasha daga ƙasar yayin da wakilanta suka haɗu a yau litinin a ukraine don ganawa da rasha a daidai lokacin da shugaba volodymyr zelensky ya nemi tarayyar turai ta amincewa ƙasarsa zama mamban ƙungiyar ba tare da bata lokaci ba Hukumomin leƙen asirin Amurka na sa ran shugaban Belarus Alexander Lukashenko zai aika sojojin ƙasar takwas Ukraine inda ake yaƙi nan ba da jimawa ba, ko cikin 'yan kwanaki don su taimaka wa rasha a farmakin da take kaiwa a ukraine ɗin farmakin da rasha ke kaiwa ukraine na zuwa a daidai lokacin da ukraine ɗin ke fama da cutar shan inna da ake kira polio da annobar covid-19 tun daga watan oktoba aka gano akalla yaro ɗaya ya kamu da polio yayin da wasu yaran su sha tara suka kamu da cutar daga baya amma cutar bata shanye su ba an dai fara aikin rigakafin cutar polio ranar ɗaya ga watan nan na fabrairu Ranar goma ga watan Fabrairu aka samu adadin tarihi na mutum 37,408 da suka kamu da cutar coronavirus a adadin mako guda da ya yi sama a Ukraine. ko da yake kwararru a fannin lafiya sun ce farmakin da rasha ke kaiwa ukraine ta yiwu ya kara tsananta yaduwar cututtuka masu yaduwa ciki har da covid-19 yayin da jama'a suka tattara a cibiyoyin tsugunar da mutane ko suka tsere daga kasar a halin da ake ciki gidan talabijin ɗin china ya faɗa a yau litinin cewa birnin hong kong ya samu adadin tarihi na mutum da hudu shida da suka kamu da cutar a yau litinin To madalla eh, takaitattun labaran duniya ne kuma muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana da GMT za mu sake dawowa da wani sabon shirin. amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga iyalan gidan jawando a unguwar da kuma da ke birnin accra na rasuwan alhaji abubakar jawando wanda aka fi sani da alhaji unkunku kuma mahaifi kenan ga abdulwahabu jawando na gidan rediyo marhaba fm da kuma gaskiya talbishin wanda ke birnin accra wanda aka yi sa nan ba daɗewa ba to allah ya ji kansa ya rahamshe sa da sauran magabata baki ɗaya yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya da kuma julie lazar gresham da ta ba da umarni da ma injiniyanmu wato nelson lobes baki ɗayan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka baba ya makeri ke sallama da ku daga nan birnin washington dc a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum